Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Kama su sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a can jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Masu mu da wannan rana ta Juma'a. Muna fatan ana ci gaba shagulgulan Kirsimeti cikin aminci da kauna. Ta masararo a yau za mu tattauna ne akan sake ba da dama. Bahaushe da ya ce, "Buruci dangin hauka." wannan kalma ta hausa na alakanta matasa waɗanda ke ganiyar kurciya da taron ara da daka ba tare da yin la'akari da sakamakon da zai biyo baya ba lokacin da kowane matashi mace ko namiji ke tasowa akwai kalubale da abubuwan jan hankali da ke ɗaukar hankalinsu daga hanyar da ta kamata wanda ka iya sawa su yi kuskure da zai iya shafar rayuwarsu na nan gaba musamman idan ba su samu kulawa da jagoranci daga magabatansu ba wasu na aikata abubuwa da ke janyo musu tsana da hantara daga al'umma wanda a sakamakon haka suke sake dulmiya cikin aikin ashar amma yafiya da bada wata damar ta inganta rayuwarsu zai sa su dawo kan hanya kamar yadda za ku ji a cikin shirin namu na yau hajiya hafsa baba wacce take mai fafutukar kare haƙƙin mata da yara ta ce sake bada dama ga matasan na iya dawo da su kan hanya yana da muhimmanci a ba yara wanda suka tsinci kansu cikin wani ɗabi'a wanda ba shi da daɗi walau ko maza ne ko mata lokacin da suke tasowa saboda akwai yawancin yara za ki ga sun yi wa'insu mistakes haka sun yi kurakurai to bai kamata a ce an kyamace su ba a misali kamar yaron da zaka ga ya tashi yana shaye-shaye ko kuma yarinyar da za ta je ba a sani ba ta je ta ɗauko ciki ko kuma ta ma a yi mata auren dole ta bar gida ta je ta shiga wata hanya daban ko kuma yaran da za su shiga daba da sauransu duk da irin halayen da dai babu daɗi din nan to bai kamata a ce an kyamace su ko kuma an gwada musu rashin ƙauna ba a cikin al'umma domin yaro na kowa ne saboda haka ba iyaye kaɗai ba tunda aka haifi yaron nan ko yarinyar nan sun zama na jama'a saboda haka jama'a suna da haƙƙi kowa yana da irin gudunmuwar da zai bayar ya kamata irin waɗannan yaran a duba halayen da suke ciki a ga me za a iya musu na taimakawa iyaye kuma bai kamata a ce sun yi watsi da irin wannan ƴaƴan ko kuma su je musu baki su ce je ka gani ko kuma Allah ya tsine maka da sauransu ba a'a a kuskure yakan faru mu kowa kuma idan Allah ya kaddara dole ne wannan abu zai faru amma kuma ya kamata a ce ya zama darasi saboda yanda ka tunkare shi to shi ne zai zama alheri a cikin al'umma iyaye suna da gudunmuwar da za su bayar ma 'ya'yansu su jawo su a jiki su ji me ya faru sannan kuma su yi musu gargadi su ci gaba da taimaka musu ta kowane hali da ya kamata ba wai su kore su daga gidan ba ko kuma su kyamace su ba al'umma suna da gudunmuwar da za su bayar malamai ne sarakuna ne shugabanni ne so irin waɗannan yaran ya kamata a duba a ga me ya kamata a yi musu malamanmu suna da gudunmuwar da za su taka na wurin fannin addini domin shi addini yana ƙara ƙarfafa a jawo mutum a kuma faɗa mishi abubuwan da ya kamata da abubuwan da ba su kamata ba da kuma abin da Allah ya ce ko kirista ne ko musulmi sannan su kuma shugabannin al'umma suna da gudunmuwar da za su bayar na jawo hankalin al'umma ga baki daya wani lokaci ma sai ga kamar in yaro ya addabi eh, al'umma sai ga an ce ma an kore shi daga gari ko kuma an kore ta daga gari to duk bai kamata a yi irin wannan ba sannan akwai eh, jami'ai waɗanda suka kware ta irin wannan fannonin wanda na bada shawarwari wanda za a dinga kai irin wa'annan yaran a su akwai asibitoci ma wanda za ki ga cewa ana zuwa ana zauna ana tattaunawa kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke da kwararru wanda za a iya hulɗa da su a samu alaƙa da su za a iya kai irin wa'annan yaran da sauransu a daina kyara irin wa'annan yaran a daina kyamata su a daina wulaƙanta su ko kuma ingiza su yadda ma za su ji uwa duniya. na yi shirin bin sahu na dauniya dan allah mai sauraro soyayya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen Ranan da nake ban haɗu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba. yi haƙuri masoya a ni ba. na zama labarin ba. To shin mai sauraro kuka taɓa tunanin ba da dama na biyu ga wanda ya yi kuskure? Rayuwar matasa kamar yadda muka sani rayuwa ce wanda ke cike da kalubale da hatsarurruka akan hanyar su inda wani lokaci idan sun samu tallafi da goyon baya da kuma shawarwari da ya kamata daga iyaye da kuma yan uwa da abokan arziki sukan iya bin hanyar da ya dace a wani lokacin kuma idan aka samu kuskure daya kamar yadda bahaushe ke cewa tsalle daya shi ke sa a faɗa rijiya amma za a iya yin dubu ba a fito ba shin ta yaya ake farawa ne har su wa'annan matasa su tsundama cikin matsaloli sannan kuma wa'in irin hanyoyi za mu bi wurin ganin cewa mun tallafa mun taimaka an rage samun matasa da suke gararan ba ba tare da sanin inda gobansu yake ba a cikin ajin namu muna tare ne da matasa maza da mata da za su taimaka wurin bamu bayanai akan irin wannan rayuwa da kuma hanyoyin da zamu bi wurin warware shi to muna tare da rakiya suleiman sai sa'ima da kuma bashir ya isa kuma a bangaren maza muna tare da da sagir isa yusuf na kafa sani da ciyaman to dukan ku barka da zuwa to barin fara da rakiya gaskiya dama rayuwar mace dole ne a ringa kula da yanayin fitatta da yanayin dawowarta saboda ana samun kalubale Wurin harkar shiga da fitanta saboda akwai mazaje da yawa wanda za su ringa rudata bangaren kuɗi haka zuwa abin da za ta ci idan ba ta samun shi a gida dole ta ringa biyan da namiji domin ya bata kuma shi kuma ba ya bata bane domin Allah ba ya bata ne domin ya bata rayuwarta iyaye ga baki ɗaya mata da maza mu ringa dubawa yanayin shiga da fita na yaranmu daga mazan har matan Allah kuma ya bamu ikon kula da tarbiyyarsu. Chama. Mm. rayuwar da kake gani na matasa maza da mata akwai abubuwan da muke magana kan cewa a ƙara ba su dama tun farko lokacin da abin ya fara kafin ya yi kamari ya kamata a ce an tare shi ma'ana kenan dai ba a dinga kyara ana kuma nuna cewa an ba wa duniya a ajiyan wannan matashi ko matashiya ba. To alhamdulillah mafi akasari al'amuran nan da yake afkuwa da samari da 'yan mata mu wanda muke gani zahiran akwai sakaci na iyaye wasu iyayen su suke ɗora 'ya'yan a wannan turba in yaro ka gan shi a titi ka ga ya yi ba daidai ba yi ƙoƙari ka ja shi a jikinka baka san nan gaba me zai iya zama akwai al'umma gari kamar bangaren mace a ce mace daga safa zuwa dare tana kwance a gida ba za ta fita bayan lasar ba kuma ma'aikaciya ba ce ta tashi za ta yi wanka ta ɗau jaka ta rataya. Ba za ta dawo ba sai tsakiyar dare ko kuma da asuba ta koma ta kwanta. In uban ta zai gari yana ai yana kasuwancin shi a wani gari. Ai uwan na nan idan yayyen suka taso ca a ta uwar za ta ce kakka da kan ita Gan ta nan ake so ma samun baraka na tarbiyya na ya mace. Shi ko ɗa namiji akwai wanda akwai tarihin shi muna tare da su za ka iya ganin yaro in ka zauna ka ji meye makasudin zuwan shi gareji ko kuma inda yake tubele uwar shi ba ta gida wato hadar maganan rabuwan aure yana kawo matsaloli da yana tarbiyya sosai rabuwar aure kai ka rabu da maman yaro ko kuma a ce maman yaro ta rasu ka auro wata tana musguna ma yaro in za ka tafi kasuwanci ka tafi da shi ko maka sashi gurin aiki mana hmm. ko ka sashi a makaranta a yaro sai ya rinka jin tsoron zuwa gidan ya ke zama a gida ya zo ya haɗu da yan gareji ta nan yaro ya ba zai shaye shaye dole yaro ya haɗu da na banza daga siyo min sigari zai zuga eh, siyo min sigari in ya kawo ma ɗan gareji ita bai kunno ba haka za ka je ka kunno min ita tun bai iya ba zai kunno ta wallahi talla fara ba sha'awa zai so ma ba sha'awa akwai yaron da aka ce je ya siyo sigara aka faɗan mai sunan sigara dan ciran ne da aka ba shi sigaran daga inda ya karɓo ta zuwa shagon kuka yake an cuce shi an sa shi ya siyo sigari mm. amma da ya zo ya goge wallahi sunan shi sholi gaba daya wallahi katan yake siya na sholi ya zama shociya ma ya san asalin dan shaye-shaye sunan shi sholi to kamar yanzu da za a tari gida matsalarsa mm. tun da bai kila bai yi zurfi ba da eh. lokacin da ya fara kila da bai kai ga wannan matsayin da aka ce mishi dan sholi ba gaskiya ne to tun da dai a lokacin dai a inda muka san yi din shi ba uwa uwarsa ta rasu irin ƙauye ne baban shi bai zama maimakon a jashi a jiki a zauna da shi hmm. kyarar da ake Uwar ta mutu ya zauna a kan shi ya zai ya zauna a gari sai kawai shigo duniya ya shigo duniya ya haɗu da yan bariki kuma suka buɗe mushi ido ta hanyar da bai dace ba ta hanyar da bai dace ba hmm. to irin wannan da ya faɗo a hannu na gari ko kuma da ya soma wannan a ce ya samu wani uban gidan da akwai wata uwar ɗaki na na jin daɗinta. in ji ya mace ce ta ga tana yi ba daidai ba za ta ja ta a jiki. Ba sai wani ta haifa ba. Tana da yaya amma za ta ja ta a jiki me ya ki me ya damuwa ki me za in ta zauna da ita sati ɗaya sati biyu za ta bar abincin da take za ta iya kai ta gida. To kaga duk irin wannan da mu samu iyaye mata da maza mutum ya abu ba kyamar shi ake ba. mutum mata ba. Ka tashi a jiki ta sanadiyar haka kila ma Ubangiji Allah ita rahama tana da yawa ƙofofin mm. rahama. Tunda wani bai zurfi ba Alhamdulillah. Mm. Kafin ya shahara za ka yi kokarin ka ja shi a jiki ga ɗora mai haka kaza daidai ne haka kaza da kake ba daidai ba da da kake daidai kaza kaza da sauransu. Ko lokacin da nake sai da abinci za ka ga mutanen banza za ka ga na kwarai Tunda ina sai da abinci a nan za ka buɗe ido mutum zai zo maka ya nuna yana son ka da aure yake son ka. ashe akwai abin da yake nema a tare da kai da ya samu kuma kai da banza duk ɗaya. Za ka ga mutum ya kira ka ya ce ka kamar abinci ya ce ko nawa ne. Cikin shago kenan. Eh ko nawa ne ka kamar ba matsala zai biya ka. Idan ka kawo mar yana ta jan ra'ayinka haka har ya samu abin da yake so. A nan cikin shago? A nan cikin shago. Wata har daga haka in saɓani ya zo ta samu ciki. Iyaye su tsane ka su kyare ka ka zama banza a tattare da su. to ake da irin wa'in yaya akan haife su ne ko zubarwa ake wasu suna haihuwa wasu kuma ana zubar da su sai kuma su ma yara su taso a irin wannan rayuwa yawa su taso a irin wannan rayuwa yanda ya ga yi hima haka da ita sai taso mun je mun ga dukkanin abubuwan da yake tafiya a zaman da na riga na tsallaka inda na je na zauna gidan mata na zauna akwai wa'anda suka fika duk dai ga nan bula adadin da ka da wa'anda ma ka girme su ma har wanda ma ka haife su a cikin cikin ka za ka ga kananu haka yan shekara sun bar gidan iyayensu sun bar gidan iyayensu suna tare da abokan tafiya haka wanda suke nuna musu da dukkanin abin da suke riga suke yi su ma dan su koya gaba su yi su tabbatar da cewa su ma bari su irin wannan rayuwa tunda ba a nuna musu wacce su ji daɗi ba a zaman su na rayuwarsu To amma kina ganin akwai karatu a tare da su kuwa? Gaskiya da sauƙi ba ilimi ba ardu ba boko. Haka nan kawai suna dai tafiya ne su dai suna dai rayuwa. Kuma kika ce mata ne? Iyi eh, mata ne bula aladin. Dare na yi za a ci kwalliya za a yi wanka in waya ce da ke in kuma ba ki da waya ma za ki yi a ara. ki karɓi lambar waya ki bara ɗora miki akan wayar ƙawarki haka wacce kuke tare da ita amana idan kwastoman ki zo in kuma kin kira shi ne kin mai flashin zai zo a daidai lokacin da yake son ya zo to kowace ta san a inda madafarta da ke tunda kowace ɗakin da take da shi. Me ke ganin ya karfafa yawaitar samun musamman yara ƙanana to masu kananan shekaru mata da suke shiga cikin wannan harka. Gaskiya iyayen suke tafiya da kan da su akan haka. Su kawai sun sa rayuwar duniya ne a ransu ba wai tarbiyyar 'ya'ya ba. ba ci ba sha ba ilimi ba sutura ba komai hakan nan kawai yarinya tana dai rayuwa ne a gida kamar rayuwar dabbobi ke na yaran suke ba eh, tare da ana samu su sai dai tafiya kawai sakakaka ake ta kawai ita dai ta yi rayuwar ta yadda take so Sakiya. To gaskiya wannan abubuwa yana faruwa a zahiri ba wai a ɓoye ba. Bangaren sata zuwa kidnapping duk yawanci waɗanna ba su da ilimi akan amfani da su. Sannan kuma bangaren mata yawanci masu shaye-shaye samarin da suke mu'amala da su suke ba su kuɗi su je su siyo kayan shaye-shaye sannan kuma akan zuwa haka da mota ko mashin a kama yarinya wata na ihu ma hmm. za a jefa ta a ciki to wata kuma da sarranta ne za ta hau wannan mota saboda ta riga ta saba amma waɗanda ba su saba ba su ne zaki ga ana faman dambarwa da su kafin ta waye ba amma in ta waye za ta nuna gawanta ma ai ba wani shege kawai ka zo mu je wurin nan za a yi kaza za a yi kaza da sauransu ta riga ta bude idanunta su kuma bangaren maza su ma to ba ilimi amma an ba mutum ilimi kuma an baka sutura da zaka sa an koyar da kai sana'a hmm. duk haka ba ta faru ba to kaga ko wanda bai da sana'a bai da ilimi komai zai iya yi su iyaye dole ne sa ido akan ƴaƴansu to kin ga iyaye mata kalubale yana kansu hmm. su da suke zaune a gida amana ce Allah ya ba su wannan ƴaƴa su za su sa ido a kai tarbiyyar ɗa yana tasowa daga gida ne iyaye ka kau da ido ka rufe ido in ka yi ba daidai ba ka nuna mushi ba daidai ba wanda suka kuskura akwai ta yadda za a in har sun shahara musamman aka ce kamar a ce tasha ce ko gareji idan akwai shugabanni a wajen masu kwaba ji. in aka ja irin wayannan aka nuna musu abin da ya kamata daidai da wanda bai kamata daidai ba ma da wata makaranta ne ko da wani abin da za a ja hankalinsa da shi me ke kawo wannan barakas to sai a fita yin da rai a magance musu insha Allah za su rage wannan abu matasa samari da yan mata kowa da kaddararsa kuma ita kaddara ba ta tsallake mutum duk wanda ya kasance kanshi a cikin irin wannan yanayi abin shawara da zan ba mu iyayen maza da mata ba kyaran mutum za a yi ba wa kyamace shi iyaye su kyamace shi dangi su kyamace shi makwabta da yan uwa da abokan arziki ya aka kyamace mutum dole mutum zai ƙaurace ma inda ya san wani nashi zai gani ya je can ya shiga wani gurin kuma inda zai shiga a nan ne zai tarar da irin mutanen banzan nan ko me mutum ya yi a ja shi a jiki da kaɗan da kaɗan eh, wannan ya faɗa mai wannan ta faɗa mai wannan ya faɗa mai a hmm. hankali shi ma zai fahimci abin nan da ne ba daidai ba ne. Madalla a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. To da yake yatsu na nuna sakaci da kuma nuna ko in kula daga iyaye ke ƙara taɓarɓara al'amarin ga mu da wasu iyayen. Kuma tare da Dr. Nuhu Umar da kuma Hajiya Hafsa Balaraba Sani zamu tattauna da su akan mahimmancin yafiya da kuma janyo 'ya'ya a jiki domin sake ba su dama gyara kurakuran da suke aikatawa To kamar yadda muka tattauna da su matasan mun ji daga bakin su inda suke ganin cewa akwai sa hannun iyaye da kuma yadda ake kyarar su matasan idan sun aikata abin da ba daidai ba a maimakon a janyo su a jiki ko kuma a ƙara nuna su. To malam Nuhu bari mu fara da kai da maganar tarbiyya da kuma yadda za a gyara wannan al'amari. Shin me ya kamata a yi idan yaro aka ga ya fara aikata abubuwan da bai dace ba ko ya kan hanya ana neman a dawo da shi daga wani mataki za a fara. Assalamu alaikum wa wa wabarakatuh. Um, ita tarbiyya dai kamar yadda addini ya tsara akwai matakai na tarbiyya sannan kuma addini ya dangana wannan tarbiyya a hannun waɗansu bayan Allah na farko akwai iyaye waɗanda su ne na farko da yaro yake fitowa ta hannunsu kuma su ne makaranta ta farko na yaro kuma su ne ya kamata su fara yin mishi tarbiyya sa'annan akwai al'umma jama'an gari kenan wanda sun fara daga jama'an da ke layin da yake tare da su jama'an kuma da ke anguwan da yake tare da su sa'annan kuma akwai hukuma kuma kowanne akwai aikin da ya kamata ya yi idan kuma aka samu kuskure za a samu matsala da tarbiyya. To abu na farko dai idan aka samu tarbiyyan ta kyau maganan ba da dama ma ba taso ba. Don haka wajibi ne iyaye su kula da tarbiyyan ta hanyar dubawa da kuma kula da halin da 'ya'yansu suke ciki. Kamar misali, uba zai ga 'ya'yan shi da sutura waɗanda ba shi ya sayan musu ba, ba kuma zai bincika ba. Zai gansu da takalmi zai gansu da agogo zai gansu da waya to kaga yau da gobe idan maza ne sai ka ji an ce ai yaro yana sace-sace shi laifi jarrabawa ce diyar da ka so ga tarbiyya wani lokaci idan Allah ya nufin ya jarabci yaro ko jarabce ku gabaki ɗaya to zai jefa wannan tarbiyyar ya zamanto akwai inda bai ɗauka ba kamar yadda bahaushe kan ce wai maba da hali ya riga mahori kuma kamar yadda muka gani akwai bayan Allah salihai da Allah ya jarabce su da 'ya'ya fanɗararru kamar yadda waɗansu kuma fanɗararru ne Allah ya albarkace su da 'ya'ya nagari to duk inda aka samu kuskure yaro ya zamanto ya yi kuskure a cikin rayuwa abu na farko shine a fara nuna mishi cewa wannan abin da ya yi kuskure ne a zaunar da shi a nuna mishi kuskuren da ya yi a bashi misalai wane ya yi irin wannan kuskure bai yi nasara ba a rayuwa idan ya zama to kila yaro ne wanda yake hulɗa da abokai mutanen da ake gani ba mutanen kirki ba sai a yi ƙoƙarin a jawo shi a haɗa shi da mutane da suke mutanen kirki ne kamar abokai na kirki ko da ma ba wai sa'o'in shi ba ne in sana'a ne idan kasuwanci ne wannan zai bashi daman cewa ba a ƙi shi ba amma idan aka kyare shi to kamar an ce mishi ya je ya ci gaba da abin da yake yi kenan To Hajiya Hafsa a matsayin ki na uwa an ce wani lokaci ku kuke ƙara taɓarɓare al'amarin ta hanyar lokacin da yaro ya fara ko in ce yarinya ta fara yin abubuwan da basu kamata ba sai ku dinga rufawa ba kwa son kowa ya sani to kafin a sani kuma abin ya girmama kuma ba kwa janyo 'ya'yanku a jiki don sanin halin da suke ciki. To gaskiya haka ne amma ba za a ce an taru an zama ɗaya ba idan ma ba a yi sai dai mai kira ga cewa duk wanda baya yi a janyo hankalin shi da yi, amma a duk inda ɗa yake gaskiya matsayin mu na iyaye mata tun a bakin nono muna sanin halayen 'ya'yayenmu domin kai tun a cikin wani lokaci zaka ji sukur sukur din shi yayi yawa kuma in ya fito zaka ga yanayin shi haka yake to dole ne mu fahimta mu yi taka tsantsan domin Allah muke roƙo da ya ba mu ikon mu yi tarbiyya ta gari domin duk inda aka samu tarbiyya ta gari to za a ce uwa ce ba za a ce uba ba ne to abin da muke kira ga mata dai gaskiya dukkan mu mu fahimta cewa Allah ya ba mu amanar 'ya'ya ne amanan nan da Allah ya bamu ya kamata ba ya kafa kafa da shi saboda za mu tsaya a gaban Ubangiji mu mishi bayanin yadda muka yi wace irin gidima muka yi wani irin tarbiyya muka yi wa 'ya'yanmu. To me yake kawo dalilin da yasa ba kwa janyo 'ya'yanku a ciki? Al'ada ce ko? Wani lokaci ni a fahimta ta al'ada ce to a duk inda yaron ki yayi rashin hankali ki ya kamata ki gyara mishi misali za ki ga yara maza su sukan fita kwallo sukan dade in baban ya zo ya ce ina wane kin san fa baya nan amma sai ki ce wai ya dawo ya amma kin san ya fita tun safe in mu mata ne wannan ma shine dole ne mu janyo su mu nuna musu cewa ga yanda ya kamata ki yi kaza ga yanda mata hatta daura zani ai koya mana ake yi to matukar kawai yanda muke yi yanzu za mu zuba musu za mu kyale su za mu banza da su to bayan yaro ya riga ya yi abin da yake na kuskure musamman na farko haka za a ce kuskure ne kuma tsautsayi ne me ya kamata a yi don ganin cewa ba a tura shi ya ci gaba da aikata wannan hanya da ya dauka mara kyau ba idan yaro ya yi kuskure ko yaro ne ko babba ne so duk inda mutum ya ce ya daina kuma za ku fahimce shi ya daina mm. yanda ya kamata dai shine idan mutum yana abin da ba kyau dole dama mu za mu gaya mishi wala Allah dama laifin mu ne bamu janyo shi mun gaya mishi ba so ba za mu ce laifin shi bane a farko laifin mu ne da bamu janyo shi mun gaya mishi ba mm. to dole ne za mu janyo shi mu gaya mishi illar abin to daga nan sai Allah ya taimake mu amma muna yi muna addu'a dan akwai gaskiya mai tsoron da zai dina dandana wani kuma sai ka ta gaya mishi ka ta gaya mishi dan da yaro da mace kusan ɗaya suke har su mutu ana musu gyara a janyo shi a lallashe shi don ba kowa ba ne yake ansan kuskure idan kai mishi da hayaniya wani sai ka natsu ka sa shi a kan turban hankali wani lokaci in kai ma yaro abu da hayaniya wani bai dauka dole sai ka lallashe shi ko ma da a akila yaron nan wala Allah ko dan unguwan ku ne in ka janyo shi a jikin ka ka gaya mishi ai addini ma bai ci haka ba dan da dama mu mun san ai addinin junan mu ina ganin yaron zai fahimta dan ba kowa bane in ka zo ka mishi da hayaniya yanda wasu suke tunani za a dake shi za a kyare shi dukan nan bai sa komai to dama shekarun ƙuruciya ko a ce shekarun hauka mm. ko a haka yake yawwa a bahaushe ma haka yake yawwa psychologist sun gaya gaya mana cewa dole ne duk kowa sai ya shiga wannan matsanancin halin wani nashi yakan zo da rashin hankali wani nashi yakan zo da shiru wani nashi yakan zo da ladabi da biyayya wanda nashi ya zo da shiru shine za ka ga kamar yana yi a natse kila kullum wala Allah yana yin wani abu a boye dan wani lokaci mutum mai harahara ya ma fa saurin ka gane wani hali yake ciki bisa ga wanda yake kullewa tunda dukkan mun shiga irin wannan yanayin mun sani dama idan kai kuskure dama a wannan lokacin idan kai kuskure ai kiran ka ake yi a gyara mm, maka yau lokacin kuskure ne kuma lokacin ne muke ganin idan mace ce sai ta ga cewa girman su ɗaya da mamanta mm. in namijin ne zai ga cewa a girman su ɗaya da baban shi mm. maza gaskiya su ne yanzu ba su cika matsantar ƴaƴansu maza sosai magidanta tarbiyyan ba ta ƙare ne kawai a cewa yi bari ba mm. hatta tarbiyyan bayan abin da ya faru da mutum misali yaro ne aka same shi ya yi sata a cikin anguwa ko shaye-shaye har aka kai ga yaje prison misali ko an kama shi police station ko kuma irin dai waɗannan laifuffukan to sai zamanto ana son ya zama ya bar waɗannan abubuwan dole ne iyaye su jawo shi a jiki kai uba idan yaro namiji ne ka jawo shi ka mai da shi abokinka ya zamanto kana ba shi shawarwari al'umma kuma ya zama ba suna kyare shi ba ne domin kyaren nan nashi zai sa ya samu wani bakin abu a cikin zuciyar shi da yake targetin ɗin al'umma ko da ba gidansu ba wannan abun zai ga cewa a to shi an tsane shi tunda an tsane shi bari ma ya zo ya yi mai dalili to amma idan ya zamanto ko da wucewa yaro ya zo yi kai a matsayinka na magidanci da kake al'umma ka ce kai wane zo zauna na ji abin da ya faru amma ka ɗauka wannan jarrabawa ce kuma yadda za ka yi ƙoƙari ka ci jarraba wannan shine ka tuban mu Allah ka bar abin da kake yi da sauransu yanzu me kake yi ba na komai to ina ganin yara na sukan je gona ko ko yara na sukan je koyon sana'a kaza kowace sana'a ka koya sai ka taimaka ya zamanto ka bashi naka gudunmawan wajen mm. gyaruwa kin ga wannan tarbiyya ne ta nan bangaren mm. hakanan ta bangaren gwamnati akwai laifuffuka da yara sukan yi da ake kai su gidan gyaran hali. Mm. To amma babban matsalan ita ce a maimakon halin ya gyaru sai zamanto halin ya gurɓace ne. Kamar misali yaro ne da ya saci akuyar makwabtansu aka kai shi gidan gyaran hali. amma a maimakon a sa shi sashen da yake da irin waɗannan laifin da ya yi sai a je a sa shi a sashen masu manyan laifuffuka a haɗa shi da gaggagagga 'yan fashi 'yan garkuwa da mutane mm. da sauran irin waɗannan a maimakon haka idan ya zamanto masu kula da gidajen gyaran halin suna yin abubuwan da yake zai gyara halin yaro akwai kansulin da ya kamata a dinga yi a ba da shawarwari da yawa za ki ga ba a ba da waɗannan shawarwarin mm. kawai za a je a ajiye ka ne a wahalce a wulakance idan ka fito ana tunanin cewa mutum biyu yawa mm. bayan daga can wajen yaron ya riga ya zama bara na wani kasar gumin dan fashi kawai jira yake da, lokaci yayi ya dinga aiwatar da abubuwan da ba su dace ba da haka wannan abu duka sai an haɗa hannu da iyaye da al'umma da kuma hukuma. Tuma kafin binta ta dawo ta ci gaba da tattaunawa da bakin nata bar mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Barka mu da dawowa. Yanzu kuma zan sake mika da mashirin da binta. A ci gaba da sauran ki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba. mu ga miyar shiton daga kasar Ghana. Miyar shi ta miyar shi kuma yadda ake yin shi. Za ki siyo barkono busasshe. Majority albasa ya fi yawa a cikin shi. Za ki siyo albasar ki kamar a ce kika sai barkonan ki kamar gwangwani biyu misali hmm. to za ki sai albasa sai a samu kwallon albasa manya manya manya sosai a sami shi hmm. kamar guda biyar hmm. to sai idan aka zo zaki dauki barkonan ki ka albasa ne sai ki hada su a turmi in kina da karafish ki iya hadawa a ciki in kika soya kifi kan kifi da kika soya zaki iya dauka ki hada shi a cikin wannan jajjagen eh duka sai ki kirba ki kirba ki daka ki tabbatar ya da ku sosai amma da kuma ba kuma irin ya laushin nan ba kamar da an yi jajjage dai eh to nan dama already kin soya kifin ki kin ajiye sai ki dauko wannan jajjagen da kika yi sai ki dauko mm. sai ki ba shi ba a sa mishi tattasai ba a sa tumatir a cikin wannan daga barkono sai albasa eh, busasshen barkono sai albasa to in kina yi sai ki zuba a cikin tukunya kina soyawa kina soyawa kina soyawa kina soyawa kanshin da zai baki a lokacin zaki san cewa ya fara soyuwa dama kina da dunkulanki wani irin kala da kike so zaki zuba eh sinadarin dandano to zaki zuba adadin da zaki dandana shi a bakin ki ji dandanan yayi miki ko bai hmm. miki ba in zaki kara sai ki kara amma zaki kara ba to sai ki bar shi haka to da gishiri na da gishirin ki dan kadan ba a cika mishi gishiri to da wani irin mai za a amfani mai ya shafa in kina so ki yi da amfani da na kuli in kina so ki amfani da toki hmm. duk wanda kika so dai amma dai ba manja a ciki a ba a yi da manja to bayan kin soya shi ya soyu zaki gan shi ya dan yi baki iya duhu saboda ya soyu ai kuma kayan miya ne idan ya soyu da yawa haka mm. yake shi wannan miya in bai mm. miki ƙarya ba yana ɗaukan wata bai lalace ba saboda babu ruwa eh in dai ya soyu dan naji ba ke magana ruwa ba a sa ruwa har a gama ba a sa ruwa yana iya yi wata amma man gyada man gyada kamar yanzu a wannan da na gama zai iya cin kwalba ɗaya da rabi ko biyu shi wannan ɗan abu eh, shi ai man shi shine ruwan shi ana sa mai ne ya yawa saboda shi man gyada ne miya to kamar yanzu nan kifin da kika yi magana a irin wannan albasa da tarihon kifin zai kai kamar sala salan kifi na eh kamar yanzu ya danganci da yadda kike da aljihunki mm. in kina so ki sai tsala tsala kifi a ce kamar biyar ko goma ya danganci saboda shi mafi yawanci masu cin da kunu mm. duk inda suka ballo da kunu mm. suka hada da shitoto suna son su hada da kifi su ci yanayin aljihunka yanayin kifinka to bayan kin ga masu duka to fa sai ki bismillah masararo ma da mako mai zuwa Allah ba mu alherinsa to da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie lagos gresham da ta daidaita mani sauti aisha ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc ai hutun ƙarshen mako lafiya